kwamishiniyar zaben ta kara da cewar yana da kyau kowane dan kasa ya sani babu wata hanya da yake iya zaben gwaninsa a lokacin zabe muddin bai mallaki katin sa na dindindin ba saboda haka take kira ga jama'ar wayannan yankunan da su yi kokari su mallaki katin zaben su kafin wa'adin da hukumar tishata na rufe bada katin zaben na dindindin amma dai kuran mutane na ganin har yanzu su gane muhimmancin ba amma zan ce ya karu kan yadda yake da amma dai muna fatan mun gama za mu san um, ko aikin ya karfafu ko kuma bai karfafu ba. Amina ta kara da cewa ta dai hukumar zaben ta dauki duk wasu matakai da suka dace domin sanar da mutane muhimmancin katin zaben a cewar ta katin zaben ba lalle sai wurin zabe kadai take da amfani ba. To gaskiya an yi kokari tunda mun bude abin nan fiye da shekara daya ana ta yi kuma mutane sun fito kuma jihar sokoto ta yi kokari ina ji an kara mutum wajen fiye da dubu ɗari uku a cikin rajista kuma duka dai kasar an kara mutum miliyan mun kai yanzu miliyan tamanin da uku da daga sittin da bakwai saboda haka an karɓi abin amma har yanzu da tsiraru da su samu sun yi rajista ba. To sai dai kwamishinar ta yaba wa jama'ar jihar Sokoto akan kokarin su na ƙarin yawan jama'a da suka yi rajistar zaben wanda yawan su ya kai har sama da mutum dubu ɗari uku. A wani bangaren kuwa kwamishinar zaben ta yi kira ga 'yan jarida da su kasance masu faɗar gaskiya a cikin aikin su domin kaucewa kalaman da za su haddasa fitina a cikin al'umma. Daga ƙarshe kwamishinar ta yi kira ga matasa da su kasance masu wanzar wanzar da zaman lafiya a lokacin zaben gama gari na shekarar 2019 da ke karatowa. Jamilu Abubakar Isa labarun Liberty daga Sokoto.